الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مسلمين سؤال musulmi <clears throat> da farko muna gode wa Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada wanda idan ya so kasancewan al'amari yakan ce masa kun kasance fayakun sai ya kasance da izinin Allah subhanahu wata'ala muna gode masa bisa ni'imomin da ya mana a baya yake mana a yanzu wanda ba sa yankewa wa in ta'uddu Lahi la tuhsuha Allah ce da za mu zauna mu kididdige ni'imomin Allah mu kirga su ba za mu iya kididdige su ba ba za mu iya kirge su ba ni'imomin Allah suna tare da mu masu dimbin yawa kaɗan daga cikin su ni'iman musulunci da imani idan Allah subhanahu wata'ala ya yi ka musulmi kaga kanka a musulmi mumini mai imani da Allah da bin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka gode wa Allah subhanahu ta'ala matuka ya maka ni'iman da babu wata ni'ima sama da ita <coughs> domin za ka ga ka tashi a anguwanku tun kana karami sai ka ga kana tare da yara ƙanana ku tashi kuna yara kuna wasan ƙasa kuna komai kuna tsalle-tsalle ɗaya ku yi wasannin ku iri ɗaya ku tashi amma he ka ga waɗansu kwata-kwata ba musulmai ba ne haka suka girma ba a musulman ba ba sa son Allah ba sa son manzansa ba sa imani da alƙur'anin nan ya Allah yi su kafirai ne ga su ba kai kuma ka tashi kana musulmi mumini a haka aka girma ɗin makwabta da makwabta Allah ya zaɓo ka kai ya baka musuluncin ba iyawanka ba ne ba ikonka ba ne ba ƙarfinka ba ne ba dabaranka ka bane ba saya kai a kasuwa ba kuma ba ka fi kowa ba amma ni'ima ce ta Allah ya zaɓo ka wancan kuma Allah maɗaukakin sarki ya haramta masa ni'iman musulunci san bai bashi ba bayan haka daga cikin ni'imomin da ya mana ya tsawaita mu muka sake haɗuwa a wannan waje mai albarka wanda daga shekara sai shekara kuma sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya tsawaita rayuwansa yake ganin irin wannan ranan har ya zo ya zauna a nan akwai waɗanda aka kai su yau ɗazu karfe goma sha biyu ma an kai shi kabari akwai waɗanda Allah ya haramta musu bai tsawaita musu rayuwan ba ya taƙaita rayuwar gaba ɗaya to kaga kai Allah ni da ni da kai Allah sai ya tsawaita rayuwar mu ya nuna mana wannan wata mai albarka wata mai alkhairi sannan bayan haka ya ba mu lafiya kuma akwai wanda Allah ya nuna mai watan amma yana nan a kwance wallahi sai yanda aka juya shi bai iya tashi bai iya motsi bai iya zama ballantana mai ya ce zai yi azumin ballantana ya ce zai zo nan ma ya, ya, ya, ya zauna ya ji tafsiri to alhamdulillahi muna gode wa Allah subhanahu ta'ala da ya sake haɗa mu ya tsawaita rayuwar mu akan wannan alkhairin ganin wannan wata mai alfarma mai albarka sannan ya ba mu lafiya muka zo muka haɗu a wannan waje mai albarka muna gode wa Allah subhanahu ta'ala bisa wannan ni'ima to yan uwa musulmi kafin mu fara tafsiri kamar yadda muka saba muka yi muqaddama game da watan Ramadan watan Ramadan dai gashi yau daga fitowan alfijir zuwa yanzu din nan zuwa dare zuwa gobe zuwa kwana ashirin da tara zuwa talatin duk ƙofofin aljanna a buɗe suke sannan na wuta gaba ɗayansu a kulle suke daga fitowar alfijir ɗin yau ana cewa ɗaya ga watan ramadana ɗin nan ƙofofin aljanna nan gaba ɗaya kawai ga suna a buɗe suke su takwas ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna girman ƙofa guda ɗaya kawai tafiyan shekara ɗari biyar ne girman kofan kawai yau duk an buɗe su su buɗe su da aka yi ɗin nan wato automatically ne wato al'amarin da watan ya tsaya ne an yi programming ɗin watan ramadanan ne an yi programming ɗin shi an tsara shi a haka aka tsara watan aka bashi umarni yana tsayawa kawai sai kaga kofofin automatically sun buɗu ko ka yi ibadar ko kar da ka yi suna nan a buɗe da yau musulmai za su yi butulci su ce gaba ɗaya sun kafurce ma sun yi riddama ba za su ma yi azumin ba ba za su bauta wa Allah ma ba ba zai hana kofofin nan a buɗe su ba domin automatically watan da ya tsaya za su buɗe kawai shi kuma haka aka yi programming ɗin wata ko ka yi azumin ko da ka yi ko ka nemi shiga ko ka nema da duk musulmai za su kasance ala afjari kalbi rajulin wahidin minna da duk musulmai za su tun zuciyarsu yau kamar na shaidan gaba ɗaya duniyar su butulcewa Allah ƙofofin nan dai suna buɗe matukan an ce yau ɗaya ne ga watan ramadan haka nan ƙofofin wuta suna kulle automatically aka yi programming watan Allah ya bashi umarni kawai ana yau ɗaya ga watan ramadana zaka ka ga gedin aljanna gaba daya gaba sun rufe gaba daya ba yanda na yin hakan bane ne yake nuna haka kofofin suke ruwa na yi da irin mu ne saboda on kawo misalin kusa ina fata an gane shi kuma kawai an rufe ƙofofin abin wutan jahannama ko ka yi azumin ko kada ka yi azumin ko ka guji wutan ko gada ka guje ta ko ka yi aikin ɗa'a ko ka yi aikin da zai jefa ka wutan duk ba zai hana kulle ƙofofin nan ba to haka nan mashaiɗanu an kame su an ɗaɗɗaure su yanzu nan suna jin haushinmu kawai ta dalilin mu ‘yan adam yau an kama su an kulle su da sarka an ɗaɗɗaure su an kulle su an yi jelin ɗinsu an sanya su a prison a kurkuku an hana su walwala an hana su watayawa an hana su sakewa suna nan suna kule da mu shaidanu suna nan suna kule da mu suna fushi sun cika sun batse shi yasa suke targetin ɗinmu suke mu ana idar da sallah abuna ana cewa yau yau idi ana sake su su zo su rama su cinye maka ayyukan da kai a ramadanan gaba ɗaya su ja ka wajen shaye-shaye su ja ka wajen barna gaba ɗaya sai kaga cikin kwana biyu ma malam wani ya cinye azumin da ya gaba ɗaya ma malam har ya rusa shi su ma suna nan suna sun yi ambu sun ɗana tarko ba ta dalilin ku bane aka kulle mu eh to muna jiran ku ai a fito ku same mu ina fata an gane ko to shine matsala wani yana gama din hayyamance da ramadanan kuma haika ga ya koma gidan jiya to saboda haka yau ƙofofin aljanna a buɗe suke alhamdulillahi na wuta a kulle suke shaidanu a ɗaure suke ma'anan kenan ga aljanna nan an soka da ita zo ka shige ta ga wuta nan ba ma son ku da ita ku ne nesance ta mun kulle gyaɗin ga shaidanun da suke ingiza ku mun ɗaure wutan da kake tsoron ta an kulle kofan shedanun da suke hankada ka ka fada cikin ta an daure su aljannan da kake so an bude kofofin don Allah mai ya rage sai ka nemi sai wani ya ture ka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba duk al'ummata za su shiga aljanna sai dai wanda yaki kila wa man ya aba ya rasulullah wa zai ki kwa ya rasulullah shiga aljanna yace man ata'ani faqad eh, dakhala aljanna wa man asani faqad aba wanda ya mun ɗa'a da biyayya bi ma'ana ka bi dokokin ramadana da aka umurce ka kar kai zinde kar kai rada kar kai gulma kada kai kaza kada kai kaza duk aka jero maka abubuwan da shari'a ta hana ka manzo Allah ya ce ka bari ka bari aka jero abubuwan da ake so a yi su ka aikata su manzo Allah sarsala ce to wannan shi ya so shiga aljanna ya ce wanda ya saba mun kuma ya kiya bi sunna ya kiya bi umarnin shari'a Allah ya ce ka za mutum ya ki to wannan fakat a ba shi ya ki shiga aljanna yanzu don Allah wanda aka buɗe masa ƙofa aljanna aka rufe mai na wuta masu ingiza shi aka ɗaure su don Allah ba an soka da aljannan nan ba an soka da ita to sai dai in kai ne kaki wannan kuma faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsa Allah yace wanda yaje ya samu mai kyau a gobe kiyama to ya gode wa Allah Allah ne ya masa muwafaƙa ya datar da shi wa man wajada ghaira zalika wanda ya samu sabanin aljanna a gobe kiyama ita ce wuta to fala yalumanna karkai kar ya zargi kowa ya zargi kansa inji Allah subhanahu wataala domin an soka da aljannan matuka amma kai ne kake to alhamdulillahi wannan kofofin da aka bude da ladan da ake samu a wannan wata mai alfarma da alkhairin da ke cunkuce a cikinsa da garaɓasar da ake samu da ninnin kalada da daren lailatul qadari da aka sa da duk waɗansu ayyukan alkhairi da muka sani wallahi duk wanda ba musulmi ba bai da lada daidai da ƙwayan zarra wannan watan gaba ɗaya nawa ne da kai da ke da kuka amsa cewa ko musulmai ne kaga kafiri wanda ba musulmi ba kaga ba yahude kaga kirista kaga masu bauta ma gumaka kaga mushrikai ba su da lada daidai da ƙwayan zarra a wannan watan don ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da manzon Allah ba ba su yi imani da alkur'ani ba ba su ma yi kama da yana daga cikin sharuɗan yin azumin ma an takuna musulman? ka kasance musulmi tukuna ma kafin yi azumi ya karɓo amma wanda ba kafir wanda ba musulmi ba kafiri ko da yayi Allah cewa qadimna ilama ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura tarwatsa shi muke yi mu nike shi mu shekar da shi ba ma karɓa musu inji Allah subhanahu Ta'ala. to idan Allah madaukakin sarki ya haramta ma duk wani nau'in kafiri alkhairin da take wannan watan sannan kai musulmi Allah ya keɓance ka yace ce kai yake nufi da wannan alkhairin to bai kamata kai kuma ka haramta wa kanka ba a hana wani don kai kai kuma ka haramta wa kanka a yashe ya kamata mu zagi dantse mu miƙe matukan gaske saboda samun wannan garaɓasa da ta cike cikin wannan watan manufan tsayuwan wannan watan shine na farko a tsabtace musulmi gaba ɗaya daga dukkan zunubai mutum ya yi ta ayyuka wata goma sha ɗaya da suka wuce daga shawal ɗin watan shawal ɗin bara zuwa yanzu wata goma sha ɗaya ne wata goma sha ɗaya ne idan aka kirga idan aka abin nan to za ka tarar wata goma sha biyu to wannan watan zai ɗauraye mu ya wanke mu daga dukkan kurakurai da zunubai da aka yi a wancan watanni goma ɗin nan sha ɗaya da suka wuce wannan watan shine watan sabulu da soso da menene wanda zai tsaftace ka gaba ɗaya amma ba wai sabulun da ake ɗauka ko soso da abun a combination ɗin abubuwan da za ka haɗo su tsabtace kaɗin su ne shi kan shi azumin karatun ƙur'ani da sauke shi sadaka ayyukan alkhairi ƙiyamun laili nasiha duk wani aiki da ka sani na alkhairi wa ma alumin khairi ne ya alamhullah duk wani aikin alkhairi da aka aikata shi Allah madaukakin sarki yana sane da shi kuma zai sakanta ma wanda ya aikata shi saboda haka abu na biyu wata ne na karɓan addu'a alhamdulillahi an zo daidai gaba mun san irin yadda ƙasanmu najeriya take fama da makiya makiyan ƙasan kuma ‘yan ƙasan wanda aka fafe su a ciki da hannu waɗanda suke waje da hannu waɗanda ba a ma san waye ba ne sawa'un minal jinnati wa nasi duka to wata ne wanda kowa ya miƙe ya faɗa wa Allah subhanahu wa ta'ala a yi addu'a a koma ma Allah da ka ƙwanƙwasa Allah zai buɗe, da ka aika Allah Ubangiji zai karɓa, dama wata ne na karɓan addu'a. Mu yi roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya ma wannan ƙasar tamu albarka, ya sanya mata albarka ya sauƙaƙa mata al'amuranta, sannan shugabanta da yake jagorantanta, kowa da musulmi da wanda ba musulmi ba da mai san shi da wanda baya san shi ya san mutum ne mai amana an yi ittifaki a wannan ya san mutum ne mai alkhairi ya san mutum ne wanda baya ha'inci baya yaudara baya taba haƙƙin da ba nashi ba kowa ya san wannan kawai to saboda haka mu roƙi Allah maɗaukakin sarki ya isar masa da manufofinsa kyawawa na alkhairi waɗanda suke cikin zuciyarsa kuma a yanda yake a yanda yake ɗauke da alkhairi a zuciyarsa Allah ya hore masa masu taimaka masa irinsa waɗanda kuma ba su da alkhairi da manufa irin tashi Allah ubangi ya zare su ya tsince su ya cire mana su gaba ɗaya yan ta'adda kuma da suke ta'addanci da barna da ganin cewa lalle sai an durkusar da ƙasar nan Allah ubangi ya magance mana su domin mu mun san duk wani alkhairi da zai biyo hanya ƙarƙashin ƙasa ya zo nan toshe shi ake nan wai wurarenmu na arewa duk an san inda matsalolin suke faruwa to mu roƙi Allah maɗaukakin sarki ya magance mana waɗannan mutanen bisa shi abinda ya san shine ne maganinsu mu ba mu sani ba amma mun haɗa su da Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suke ta'addanci bisa wato a arzikin ƙasan nan da kuma rayuka da kuma dukiya da tattalin arziki na wannan ƙasar sannan mutu ya dukufa ya yi addu'a ya roƙi Allah dukkan bukatunsa na alkhairi ya sa al'umman musulmi a ciki da duniyar musulmi da ƙasashen musulmi irin mun san waɗansu yadda aka tarwatsa su sannan fitinun da kuma Allah maɗaukakin sarki muka gaba ya fara yaye mana su Allah ubangiya ya kwaye mana su gaba ɗaya kwaran yadda su sannan ka mu yi addu'o'i ga dukkan wani sharri da fitina da muke tsoro Allah ubangiya kare mu daga gare shi abu na uku muna miƙa godiyanmu da fatan alkhairi da addu'a muna miƙa ta ga Allah musamman ga ‘yan uwa musulmi masu hali waɗanda suke ɗaukan nauyin waɗannan wa'azuzzukan da ake yin su da tafsirai na alƙur'ani a wurare daban-daban daban lunguna daban-daban saƙo saƙo daban-daban na ƙasan nan a inda za a yi karatun a waje tsukakke ma malam sai su kuma su biya duk duniya a yada shi Allah ubangiya musu albarka Allah ya yi albarka wa dukiyansu Allah ya ninninka musu Allah ubangiji ya ƙara musu buɗe bayan haka muna mika kuma godiya da fatan alkhairi ga kwamiti gaba ɗaya na wannan masallaci waɗanda suke faɗi tashi a duk lokacin da irin wannan ibada ta gabato yanda za a zauna a ga komai an tabbatar da cewa yana yi daga fankoki ne a'a a na'uran sanyaya masallaci a'a amsa amo amsa kuwa amsa menene duk wani abin da zai sa dai a samu an yi a wannan aikin a cikin jin daɗi da kwanciyar hankali a zauna Allah abin ya saka musu da alkhairi ya musu albarka cikin dukiyoyinsu haka nan ba za mu mance da su gwamnati musamman gwamnan jaha ta wannan jaha ta mu a duk lokacin da tafsiri ko ramadan ya zo sai an yi mitin ya za a yi a tura jami'an tsaro a nan a tura a can da wanda muke gani da ido a cikin uniform da wanda ba ma gani duk suna nan ba don aljanu ba ne a'a ba sa sa kaya irin na waɗancan irin namu suke sawa to muna roƙon Allah maɗaukakin sarki daga babban kwamishina da jami'an SS da kuma duk waɗansu jami'ai masu alkhairi da 'yan mu da 'yan civil defense da duk wani mai sa kaki domin a tsare rayuka da dukiyoyin jama'a a yayin wannan watan Allah ubangi ya musu albarka Allah ƙara musu promotion na lahira fa Allah ƙara musu ɗaukaka Allah ubangi ya musu albarka hakanan 'yan uwa masu yawo da kemarori su ma su gudu nan su shiga nan su gudu nan su shiga nan su tsaya su seta su yi menene Allah ubangi ya haɗa mu aladan gaba ɗaya da ƴan uwa masu zuwa a saurara Allah ya ma kowa albarka Allah ubangiji ya sanya mana waɗannan abubuwa da muke yi a cikin ma'aunin kyawawan ayyukanmu ranar da dukiya da ƴaƴa ba za su amfana ba illa man atallaha bi kalbin salim sai wanda ya je wa Allah da tsaftatacciyar zuciya kuma tsarkakakkiya wanda take cike da aƙida da tauhidi da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a shekaran da ta wuce a mun ɗauko bayani a cikin suratun nisa cikin suratun nisa ne muka karkare a ayata ashirin da 28 muka tsaya to yau da izinin Allah subhanahu wa ta'ala shekaran namu ta zagayo za mu a bawa a alaramma a fili ya ja mana inda za mu tashi da izinin Allah shi ne aya ta 29 suratun nisa bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhal ladina amanu la taqulu amwalakum بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة إلا الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا نعم Allah subhanahu wa ta'ala a wannan ayar yana kiran mumunai ne, dama idan Allah zai ɗora wani nauyi umurni ko hani to yakan kira mumunai baya ce ya ayyuhan nas ko ya ce ya ayyuhal muslimun Allah yana zaɓo cikin bayinsa waɗanda suke gaggawan amsa masa su ne muminun Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ko waɗanda kuka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala la ta'kulu amwalakum kada ku yadda ku ci dukiyoyinku a tsakaninku bainakum a tsakaninku bil badili ta hanyar barna illa an takuna tijaratan sai dai ya kasance ta hanyar kasuwanci ne an taradin minkum kuma bisa yardanku yardanku kai kaga kaza kana so ka yadda da shi ka zo shi ma wancan ya sayar maka a bisa ya yadda ya sayar ma kai ma a bisa ka yadda ka saya haka aka samu yarjejeniya a tsakaninku ya sayar maka ka mallaki wannan abun kai kuma ka biya shi kuɗi ya karɓa kowa ya yadda to Allah ya ce ta haka nike so ku riƙa mu'amalantan junanku a ta ɓangaren dukiya wala taktulu an fusakun kada ku yadda ku kashe kanku wajen neman dukiyan nan ko kuma ku riƙa kashe kanku haka kawai wai gari ya yi zafi ko wani abun baƙin ciki ya same ka ko kuma ka riƙa jefa kanka kawai a inda za ka halaka Allah ce inna Allah halalle haƙiƙa shi Allah fa da yake hana ku wannan kana bikum rahiman ya kasance mai tausayi ne mai tausaya muku ne mai rahama ne a gare ku wannan ayar sai ta yi daidai da irin yanayin da muke a ciki na farko Allah ce ya ayyuhal ladina amanu malaman tafsiri Abdullahi bin Abbas yana cewa duk inda kaji an ce ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani an ce ya wannan ya unni da'i ne ayyuha haɗin nan tambih ne an kira ka an yi shela an kira ka kai mumini ya ce to duk abinda kake aikata shi a wannan lokacin ka ajiye ka dakata saboda ana kiranka duk yanda aka kira ka ɗin nan ka saurara to za ka tarar akwai wani umurni na alkhairi da za a umurce ka da shi ka aikata shi ka ga alkhairi akwai wani kuma sharri da matsala da halaka da za a faɗakar da kai ita ka saurare ta don ka kauce shi ma ka samu tsira ya ayyuhal na amanu sai Allah ya kawo doka ya ce la ta'akulu kada ku ci amwalakum dukiyoyinku bainakum a tsakaninku bilbatili ta hanyar barna ita dukiya anan nan kullum ana danganta ta da ci da ci musa idan aka ce ci kuwa ta baki ne ba wai idan ka ɗauki dukiya ka ci ba wai sai wanda ka ci da bakinka bane kawai ake nufi shine ake hana ka a'a duk dukiyan wanda ka kwata sawa'un dukiyan maraya dukiyan maraya in mota ce ai ba ci ake yi ba mota ai hawanta ake yi gida ka kwace masa ai ba gida ba ci ake yi ba ai zama kake yi a ciki Kaɗe bi dukiyansa ka ɗinka kaya kasa ka ɗinka wa iyalanka da ‘ya'yanka ai ka ba cinye yadin kai ba sawa kai to an fi danganta shi ga ci da baki domin shi ne aka fi yafi zuwa a kwakwalwa idan aka ce wane fa ya hau dukiyan maraya sai ci yake yi wannan abin da aka saba danganta shi ga baki ne amma in ka kwace masa fili ka yi gidan mai ka kwace masa fili ka gina gida ko ka ƙwace mai gida ko ka ɗiba kuɗi ka yi abin nan ka yi ɗinki da shi duk wani abin da ka yi ka sayi takalma ka sayi hula ka sayi tabaron ido ka sayi agogo ka sayi me ka sayi menene duk waɗannan abubuwa ana kiransu ci ne ci ne mutum ya yi ɓata dukiya to ba na maraya kaɗai ba duk dukiyan wani mutum ka kwace masa fili ka kwace masa gona ka kwace masa kadararsa property ka kwace masa mota ka kwace masa waya ka ɗauke masa a mashin ka ɗauke masa mota ka ɗauke masa keke ka ɗauke masa wannan ka ɗauke masa wannan hatta waya hatta ipad duk wani abun da yake mallakan shi domin almalu abin da yake ake nufi da almalu shine kullu ma yutamawwalu bihi min min naqdin aw aw aw aw aw aw aw hajatin duk wani abin da yake ana iya mai da shi dukiya duk wani abin da yanzu fili kaga property ne ana iya menene mai da shi kuɗi kaga mota abu ne na kuɗi duk wani abin da ka ɗauke ma wani mutum inji Allah to Allah maɗaukakin sarki ya haramta kuɗi ne da duk wani abin da ake juya shi ya zamanto kuɗi shine ake kira almalu to Allah maɗaukakin sarki ya hana a ci ta hanyar ɓarna ya hana ta kowane hanya kawai sawa'un dukiyan maraya an hana dukiyan 'yan ƙasa ka kwace ka je ka ɗiba a baka amana kai gwamna ne kai shugaban ƙasa ne ko kuma kai sanato ne ko kuma kai ɗan house of rep ne ko kuma ambassador ko kuma ciyaman na lokal duk wani mukamin da aka baka aka sanya haƙƙin waɗansu sai ya biyo ta hannunka ka basu to wannan kuɗin Allah ya haramta ka taɓa mai haƙƙi ka ba shi haƙƙin shi in ka gina gida da su kaci wannan shi ne kenan in ka sayi mota da kuɗin jama'a da kuɗin wani kaci in ka ɗinka sutura kaci duk wannan abun haramun ne kamar yadda yake faruwa a yanzu din nan da muke gani to Allah ya ce la na hana ku kada ku yadda ku ci dukiya a tsakaninku cin dukiyan mutane ta hanyar barna in ji Allah in kai ɗan kasuwa ne ka tawaye mudu ka ci dukiya ta hanyar barna ka yi algishu ka ci amana ka ci dukiyan mutane ta hanyar barna shine ka kwaɓa mara kyau da mai kyau ka gwamutsa su ko ka je ka yi sai jabun abu ka sanya masa wani ɗan label alama ka ce na jaman ne made in jaman ne ko kuma ka ce daga us ne ko kuma ka ce daga uk ne ko kuma ka ce daga france ko kuma ka ce daga japan ka mammanna wa kayanka abu ya yi expiring a kasuwa a shago lokacinsu ya ƙare ka je ka sake a goge a ƙara musu wani tsawon lokaci don a sai da su ka ci dukiyan mutane da ɓarna a ɗauke ka aiki ka ƙi ba ka zuwa a kan lokaci ba ka zuwa a kan awowin da aka ce ka je amma fa ana biyan ka haƙƙinka cikakke salarinka da albashinka sauran awowin ka ci dukiyan mutane da ɓarna ne mu gane wannan riba cin dukiyan mutane da ɓarna cin hanci a baka rashawa ka karɓa cin dukiyan mutane da ɓarna ne ya kamata mu gane wannan su ma ta ɓangaren hukuma ba ku kawo wuta ba ku zo ku ce a ba ku bil an sha na wata ɗaya kuma kun ci dukiya da ɓarna ba ku kawo ruwa ba ƙarshen wata ku kawo bil an sha ruwa cikakke kuma kun ci dukiyar mutane da barna domin la tazlimuna wa la tuzlamun Allah ce kar ku zalinta kuma kar kuma kada ku yi zalunci kar a zalinta a'atu kullu bi haqqin haqqahu kowane ma'abucin haƙƙi a bashi haƙƙin shi yanda ya cancanta to saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya hana mu mu ci kuɗi a baka haƙƙin jama'a ka ɗiba ka gina gidaje ka fita waje ka yi menene ka ci dukiyan mutane da ɓarna to kai ma ƙasa-ƙasa talaka kar kai haka kana sai da fulawa ne kana sai da abu a ƙasa kana sai da rake kana sai da menene duk yanda abu yake ka sai da shi a haka in shago ne kake da shi abun naira goma in ka ga mutum ya yi fakin ɗin jip ka ce masa goma ne in abun dubu ɗaya ne kaga mutum ya yi fakin ɗin jip ya tsaya zai sauka kada ka yadda ka maida abun ɗari ɗin na ya koma hamsin saboda mai jip ne zai saya kai ma ka ci dukiyan shi da barna domin Allah ce kum a tsakaninku ne huwa amun kowa da kowa an haramta masa a tsaya akan gaskiya bisa amana to Allah ce kada ku yi haka da barna a tsakaninku wannan cin dukiyar mutane da barna ne illa an ta kuna tijaratan sai ta hanyar kasuwanci to a tijaratu hanyar kasuwanci ma'anan kasuwanci a lugar larabci duk wani abun da ake bagenin a tsakani ka bada a baka ka bada wani abu a baka musanyan abin da ka bayar shi ake kira a tijara ka ga mota ka saya ka taya ta umbaka ita ka biya ni kuɗi a yi exchanging ɗin abu a taya a tsaida ciniki umbaka ka bani kuɗin wannan shi ake kira tijara ya shafi dukkan wani abin da za ka yi a baka ladan shi sakamakon shi shi ya sa bai tsaya a saye da sayarwa ba hatta ayyukan da musulmi zai don ya shiga aljanna sallan da za ka yi zakkan da za ka yi jihadi da za ka yi shi ma an kira shi tijara saboda Allah zai sakanta maka da aljanna in kai wannan sai Allah ya biya ka da aljanna in ka yi jihadi sai Allah ya biya ka da aljanna in ka fidda zakka ka tsaye da sallah ka yi ayyukan alkhairi sai ya biya ka da aljanna shi ma Allah sai ya kira nashi tijara ya ce ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikun min azabin alim shin ba zan nuna muku wani irin kasuwanci da in kuka yi shi tsakanina da ku muka kulla wannan kasuwancin wannan business din tsakanina da ku to wannan kasuwancin riban shi shine zai kubutar da ku daga azaba mai daɗaɗi azaban wutan jahannama me kasuwancin ya Allah tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum ko dalikum khairul lakum shine ku yi imani da Allah subhanahu wataala da manzansa tu'minuna billahi ku yi imani da Allah subhanahu da manzansa ku yi jihadi ku tsai da sallah ku yi kaza da kaza shikenan idan kuka yi haka to tunjikum min azabin alim zai kubutar da ku daga azaba mai radadi wannan shine kun ga sai Allah madaukakin sarki ya kira shi tijara a wata aya kun ga sakamakon menene idan muka yi sakamakon ciniki shine ya gafir lakum min zunubikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anharu na uku wa masakin tayyibatan fi jannati adnin shine mun ba da wannan shi ma Allah ya ba mu wannan kaga sai Allah ya kira shi menene tijara a wata aya Allah madaukakin sarki yace inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan fi at wal injili wal qur'ani faman awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bi wa dhalika wal fawzul azim Allah madaukakin sarki yace yayi ciniki ya saya daga mumunai ya sayi rayukansu da dukiyoyinsu akan su yi menene su yi jihadi don ɗaukaka kalman Allah subhanahu ta'ala, idan suka yi shi kuma Allah maɗaukakin sarki ya musu alkawari da aljanna wanda shine sakamako to kaga shi ma ciniki yi, a wata aya Allah madaukakin sarki yace innal ladina ah, yatluna kitaballahi wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan sai yace yarjuna tijaratan lan tabur sai Allah madaukaki yace liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur wadanda suke karanta littafin Allah alqur'ani su zauna suna karanta shi kullum a samu kana karanta qur'ani kana samun lada kana halatta abinda ya halatta ka haramta abinda ya haramta ka aikata abinda ake so wa aqamus salata ka tsaida sallah babu wasa da ita akan lokutanta da sharudanta da mustahabbanta da rukunanta da farillanta a lokacin da Allah ya zayyana ba wanda kai ka zayyana ba sannan wa anfaqu mimma razaqnahum suna ciyarwa daga cikin abin da muka azurta shi da shi sawa'un zakka ta farilla ko kuma ta sadaka domin sirran wa alaniyatan alaniyatan zakka ta farilla ita ana fidda ita a bayyane a gani sirran kuma shine sadaka da abinda mutum yake yi eh wa anfaqa bi yaminihi hatta la ta'lama shimaluhu cikin mutum bakwai da Allah zai sanya su a inuwan al'arshi ranar da babu wata inuwa sai ita mutumin da ya sadaka da hannun daman shi hagun shi ma bai sani ba kaga wannan sadaka kenan amma zakka kam wannan dama ana fidda ita a ware ta a kirga a gani a kirga shanu a gani a kirga buhunhunan masara a gani a kirga komai ita ibada ce wanda take wanda yake ake yin ta a bayyane to wanda suke wannan suna yi ne in ji Allah don wata manufa menene tijaratan yarjuna tijaratan saboda wani kasuwanci da aka kulla wanda ba a samun asara a cikin kasuwanci yarjuna tijaratan lan tabura wanda babu asara a ciki kaga waɗannan abubuwa ai Allah kake yi wa kuma kaga ka kulla ciniki ne da Allah menene sakamako Allah Allah ce liwafiyahum ujurahum ni kuma zan cikita musu ladan su cikakke wa inna la muwaffuhum ujurahum ghaira manqus sannan wa yaziduhum min fadli Allah ya kara ma mutanen nan falala ita ce aljanna shikenan to kaga duk waɗannan Allah maɗaukakin sarki ya kira su tijara shine kasuwanci akwai wanda ake kulla tsakanin Allah subhanahu wata'ala akwai wanda muke ake kullawa a mu to shi kasuwancin nan dole shi ma fa sai kana da ilimi tunda an ce kada ka ci dukiyan wani ta hanyar barna sai ta hanyar kasuwanci kaga ta ya za a yi ta hanyar kasuwancin baka ci haram din ba in kana da ilimin kasuwancin kenan kana da ilimin cewa kaza ba ne ba zai mu'amala da shi a kasuwanci na ba kana da ilimin cewa sai da giya haramun ne ba zan sayar ba kana da ilimin cewa sai da naman alade haramun ne ko alade ba zan sayar ba kaga duk wannan sai kana da ilimin su amma in baka da ilimin kasuwancin ma a musulunci to shi ma tanan nan din zaka rika cin haramun din ka gani dole sai ana da ilimin kasuwancin yan kasuwa su samu lokaci su rika gayyata ana musu workshop ana musu bita su ne yan kasuwa su tara kuɗi su gayyato a musu a tura wannan duk shekara ana musu ana musu ana musu ana ƙara wayar musu da ido yes a zo a ce ga wani irin ciniki da ya shigo kasuwa aka rama kalla muna son a turo malamai a mana bita na kwana biyu yan kasuwa a samu manya-manyan yan kasuwa hamshakai a zaunar da su a samu na ƙanana a musu kullum ana yi shekara sau ɗaya sau biyu sau ɗaya sau biyu za a waye wa abun eh? amma ka ga musulmi ya sayo bulufim ya cika kasuwa ya cika shagon shi kasu suka na batsa ta ya za a ce wannan ba tijaratun an, an batil ba ne aklu amwalin nasi bil batil ka karbi kudin shi ka gurbata masa aƙida ka tura alfasha har cikin gidansa kai ne mai yada duk wata alfasha ka ce kana tijaratan kana kasuwanci mutum zai zo yana sai da solution yana sai da tramon yana sai da kayan maye duk bai san abin nan musulmi ne kuma a shagon shi ya kamata duk a rika samu ma'aikata gwamnati su ma su samu ana musu workshop su biya su haɗa kuɗi a kawo su ajiye rana a musu workshop akwai abubuwan da ake zuwa a kawo musu a ce na ma'aikata za a sayar musu ga wani kaza yanda za ka samu ka gina gida yanda za ka samu ka mallaki mota yanda za ka ga wani irin inshora da aka kawo inshora ana karɓan kaza duk irin wannan sai a haɗa kuɗi a gayyato malamai a muku workshop na kwana biyu a kawo kwararru ka san menene halal menene haram <coughs> daga cikin kasuwancin da kake yi duk irin wannan ana bukatansu sannan ɗan kasuwa ya san muhimmanci kuma kasuwancin nan ba zai shagaltar da shi ga koyon addini da ibada da sallah ba domin sahabai Allah ya bada shaida a game da su yace rijalun ne amma la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar kaga sharuɗa daga cikin kasuwanci ma kada ka kuskura shagaltar da kai daga ibada la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah yaushe ne ya dace ka kulle shagon ka idan aka kira sallan juma'a kada ka zamanto masu wayo ka bude shago a can a kawo ka bude a sultan bello ka bude nan ka bude nan lokacin da ake salla karfe biyu a nan sai ka je can ka yo ka dawo nan he ka bude ka ce kai kai duk irin waɗannan dabarun wai dai kar a kulle shago duk a fayyace wa mutane a ce halal domin a ƙarshen ayan ba daɗi in baka san waɗannan abubuwan ba to Allah ya ce ya zamanto tijaratan ta kasuwanci an tarabin bisa yarjejeniya minkum daga gare ku wala taktulu anfusakum Allah ce kar ku kashe kanku kun ga sai Allah ya jona shi da menene harkar neman kuɗi sai ya kawo kisan kai wala taktulu anfusakum kar ku kashe junanku don samun kuɗi kar ku kashe junanku don samun kuɗi akwai yanzu wani saboda ya samu kuɗin a nan yanzu he ya je ya cire kan wani ko a ce an bashi kwangila ya kawo kan mutum ya kawo ido ya kawo sassan jiki na mutum duk don a samu kuɗi ne akwai wanda shi ma haya asasin ne su ma sana'ansu wai a hayansu in kana so a kashe rai kana so a kashe maka wane ko wane ko wane to su sana'ansu da aikinsu a zo a yi hayansu kawai a biya su me ya kawo wannan neman me kuɗi Allah ce wala taftulu anfusakum kar ku kashe kanku bi ma'ana kar ka kashe kar ku kashe junanku kar ku kashe junanku wani zai je ya tona kabari don wannan wani zai je ya kama kamai ya sayar don a kashe juna don ya samu ya abin nan wani zai kawo kayan maye masu hatsari a kawo don mutane su sha su gurɓata su lalace wani ya zamanto masa ajalinsa duba abin da yake faruwa a yi kidnapping a kama mutum a ce ya ajiye kuɗi a kashe shi kuma a bayan an kawo kuɗin mutum ya shiga fashi don kuɗin ya kashe ko a kashe shi wala taktulu anfusakum sam saboda neman kuɗi kada ku kuskura mutum saboda neman kuɗi menene a bashi makami lokacin siyasa ya je bangar siyasa ya kashe ko a kashe shi don za a masa alkawari za a bashi kuɗi ko wata kujera duk kuɗi ne ke haifar da wannan bala'in da jafa'in wal iyazu billah Allah ubangiji ya rufa mana asiri yanzu bala'in da ake sha na rashin mai da su menene a wani kaga ya mutu ma a layi wani ma saboda ma babu mai abin a ba wuta ba menene wani ya mutu wanda suke ta'addancin ai su ne silan kashe shi shi yasa irin waɗannan gaba ɗaya Allah ya tarkata su yace innama jazaa'ul ladina yuharibuna laha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ard dhalika lahum khizyun fil hayati dunya wa lahum fil akhirati adhabun azim ya ce sakamakon waɗanda suke terrorizing ɗin mutane suke yaɗa ɓarna a bayan ƙasa suke fasa bututun mai suke hana wuta suke hana kaza amfa aikinsu ɓarna a bayan ƙasa to Allah ya ce an yi ƙattalu a musu mummunan kisa bai ce an yi kattalu ba sai da ya kawo bitashdi an yi ƙattalu da shadda da shadda a musu mugun kisa in ji mugun kisa in ji Allah an yi kattalu bayan wannan au yi sallabu ko kuma a giciye su kawai da ransu a buga kusa a hannayensu da kafafuwansu da goshinsu a bar su jini ya yi ta tsiyaya har su mutu a haka yadda ake manya-manyan signboard din nan in za ka shigo gari haka za a gice su a bakin hanya a cikin gari ana kallon duk mai wucewa har su mutu haka in ji Allah ko a yanke hannayensu da su ta saɓani auyun faumin arzi ko a shafe su ma a bayan ƙasan ko kuma a kulle su rai da rai annafiyu min al'ardi shi ne da yadda sarakunanmu suke yi in ka addabi ƙasan shi da ɓarna sai ya sa a tura ka boda iyaka a ce ka nan, e to yau an kore ka banda kai ba shigo nan an kore ka a lardin mu. to kaga ai mutum ka ce ka kai shi bodan kamaru ka ce ka hana shi Najeriya kafin ka iso ya riga ka isowa yuton zai to tunda babu irin wannan a yau shine a kulle su life imprisonment rai da rai babu fitowa to duk barna ne barnan dukiya tana da hatsari dukiya tana da hatsari domin rayuwan dan adam tara taya da dukiya ne gaba daya ci da sha da sutura da hidima ma iyali da duk wani abu ya rataya haƙoƙin mutane sun rataya da dukiyan nan mutuncin mutu ya rataya da dukiyan nan mutu ya zo ya rika ɓarna tashi. wata ibadar ma sai ka ba da dukiya zakka sai ka kana da dukiya ka yi noma dabbobi duka akwai haƙoƙin Allah da yawa wanda ba su yawa sai da dukiyar nan shi yasa Allah ya kawo hukunci mai tsanani kai yace wanda ya mika hannu ma zai taba a guntule hannun daidai nan in ya sace abun da ya zama zamanto nisabi in aka guntule na daman gobe ya miƙe na na na hagu shi ma sai a yanke daidai nan din idan ya sake sai a guntule kafa wanda take jan sheje inda dukiyan wani yake haka za a rika masa don kare dukiya wasariqu wasariqatu faqta'u bi jaza'an bima kasaba nakalan min Allah to wannan shine abinda Allah madaukakin sarki ya nuna wala taqtulu anfusakum yau za mu ga duk tsiyan da ake yi kaga wata ƙungiya mai tada hankalin mutane a yi ta kashe duk za ka samu kuɗi ne ake biyan manya duka a kashe ƙasa don cin hanci don a samu kuɗi to Allah ya ce kada ku yi haka wannan kashe kuɗi ta hanyar neman dukiya kenan ko kuma kashe rai eh, kashe rai ta hanyar neman dukiya ko kuma kada ku kashe kawunanku in ji Allah subhanahu wa ta'ala kana zaune don Allah ya jarrabe ka da wata kaddara kawai he mutu ya rataye kansa gida ya kone an yi asaran dukiya ko matan mutum ta rasu ko ɗanshi da yake so shi ma kai ya rataye kanshi ko gari ya yi zafi ya yi nan ba kuɗi ya yi nan ba aiki ya yi nan ba kaza ga bashi ga menene sai mutum ya je ya rataye kanshi Allah ce wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima Allah mai rahama ne a gare ku zai yalwata muku Allah ce duk abin da ya same ka wasta'inu bis sabri ne haywa salati kawai inna Allah ma'as sabirin Allah zai yaye ta hanyar sallah kai ta sallah kai ta haƙuri karka taɓa haram ko kuma kada ka jefa kanka cikin abin da zai halakar da kai wala tulqu bi aidikum ila tahlukati karku ku jefa kawunan ku wajen halaka Rannan nan da yake jikinka ba naka bane na Allah ne dole ka kula da shi ina fata an gane ko mutum yayi tsalle kawai wai yana gasa ya fado wani rami ya fado daga gidan zama zai tsallake zuwa can yana ta abubuwa na sai da rai ba a san iri waɗannan abubuwa gaba ɗaya ko mutum ya san bai da lafiya mai tsanani an hana shi likitoci an hana shi ya taɓa ruwa ko ya yi wanka da ruwa ya ce shi dole zai da shi zai alwala mayan da wani sahabi an fito wani yaƙi janaba ta same shi ya zo ya yi wanka aka nuna masa ya wanka ya rasu annabi ya ce kun kashe shi Allah ya kashe ku janaba ta kama shi aka ce sam wanka da ruwa zai wani kuma ya samu an je yaƙi ya samu raunuka ya zo ya zuba ruwa ya kashe kanshi duk ba a son iri waɗannan abu la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha to Allah ya ce wa man yaf'al zalika wanda ya aikata waɗannan abubuwan da aka hana shi na farko cin dukiyan mutane da barna da aka ce kada kai kai wanda ya aikata wannan sannan da hana kisan kai kada ka kashe kanka ka kashe a ɗaura maka bom a ɗaura maka abin a ce za a biya ka eh, dubu kaza ɗari kaza kaje kaje ka shiga cikin jama'a tarwatsa har da kai kaga shi ma suicide abin nan dinan duka waɗannan kashe kai ne don a samu kuɗi to wanda ya ci dukiyan mutane da barna ya ci haƙƙin da ba nasa ba sannan ya zo ya kashe kanshi aka yi hayan shi ya kashe kanshi don a biya shi kuɗi ya je inda zai mutu wanda ya wannan abubuwan udwanan ta hanyar ta'addanci wa zulman ta hanyar zalunci Allah ce fasaufa nuslihi nara tabbas za mu shigar da shi wutan jahannama zai je wutan jahannama wa kana zalika shigar da mutum wutan jahannama din nan alallahi a wajen Allah yasiran mai sauki ne yasiran mai sauki ne yanzu ba ga waɗansu ana so a yi shari'ansu a duniya sun kasa kamuwa ba wai manya ne zuwa prison ya gagara wani baya kamuwa an san maɓarnaci ne a doron ƙasa a duniya ba ma najeriya ba kawai wani ka samu ya fi ƙarfi ya je prison ya fi ƙarfi a kama shi to allah ya ce ni duk wani ɗan ta'adda mai cin duken mutane bisa zalunci ya kashe rayuka damke shi ni a wajena in sanya shi a wutan jahannama mai sauki ne a wajena in ji Allah subhanahu wataala ina fata an gani mai sauki ne to sai Allah ya nuna tunda shi mai sauki ne a wajen Allah to bi ma'ana takan mu ya zamanto mai wahala a wajen mu a kama wani a sashi din ina fata an gane takan mai wahala ne to duk irin waɗannan Allah madaukakin sarki yana yi ne domin mu yi hattara mu kiyaye haƙƙin jama'a duk inda dukiya take sai kaga an haɗa ta da rai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika thumma yursalu ilayhi almalaku fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin na farko bi katabi rizqihi sai wa ajalihi su waɗannan amanne suke a rubuta arzikin da zaka shine number 1 ba sai ka ci dukiyar mutane da barna ba Allah ya lamunce maka arzikinka tun kafin ka zo duniyan nan Allah ya rubuta arzikinka yace wa fis sama'i rizqukum wa matu adun Allah ce taya za a ka wahalar da kanka akan abin da ni na lamunce zan baka shi taya za a ka ci dukiyar wani sannan kuma har ka je ka kashe rai ko ka kashe kanka saboda samun dukiya bi katabi rizqihi wa ajali tafiya suke yi tare to Allah ubangiji ya tsare mu ya kare mu ya tsarkake mana duk abinda za mu samu ya zamanto ta hanyar halal ne na'am to sai abinda nake so in ka a ƙarshen abinda nake so in ka a ƙarshen waɗannan ayoyin in round shine a wa man yaf'al zalika dinnan waɗansu malaman tafsiri suka ce tun farkon suran abubuwan da aka hana mu tun farkon suran wala ta'kulu wa atul yatama أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه فكلوه هنيئا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا ولا تأكلوها إسرافا وبدار أن يكبروا سننشنكم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما innama ya akuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira sai nan yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthay fa in kunna nisaan fawqa adnatayn falahunna thulutha ma ma ma falahunna thulutha Matarak har izuwa ƙarshen da Allah ya ce a bama kowa haƙƙinsa sai aka wuce wannan sai Allah maɗaukakin sarki ya zo baya kawo na mata da na maza ma'aurata duka ya kawo su sai ya ce wala ya hillu lakum an tarithun nisa'a karhan wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin wa ataytum ihdahunna kintaran fala ta'khudhu minhu shay'an wa kayfa ta'khudhunahu buhtanan wa ithman atakuzunahu buhtanan wa isman mubina sai yazo ya haramta mana waɗansu mata wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salafa innahu kana fahishatan wa sa'a sabila sai ya ka hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul aqi har izuwa karshe to dana abubuwan da ya haramta ya jera ya jera ya jera ya jera ya jera har aka zo wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wala taqtulu anfusakum sai aka ce wa man yaf'al zalika duk waɗannan abubuwan da aka yi listin ɗinsu tun farkon suran na har zuwa nan Allah ce wanda aikata su nuslihi nara jahannama in ji Allah za mu shigar da shi wutan jahannama wa kana zalika alallahi yasiran duk wani abin da Allah ya hana a cikin wannan ayan cikin farkon suran har nan Allah ce wuta zan kai mutum idan ya aikata ɗaya daga cikinsu shi yasa aya ta gaba tace in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu zamu zo akai lokacin har ya tafi mun fara da muqaddima mai tsawo <clears throat> da fatan Allah madaukakin sarki yayi albarka dama haka muke tashi ko na hmm. insha Allah saboda gabatarwa da nayi akan azumi da abin nan da kuma ah, mun samu aya biyu insha Allah tabaraka ta'ala lokacin namu ya cika awa ɗaya idan Allah ya raya mu gobe za mu tashi kai tsaye akan ayoyin da fatan Allah ubin ya mana muwafaka ya sanya albarka wannan buɗi ne aka yau gobe ne za a fara insha Allah tafsirin da izinin Allah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh